Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol duk a jamhuriyar ta Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo da ke kuma si kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau litini 12 ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labaran. Jama'a Assalamu alaikum. Masu hasashen yanayi sun ce wutar dajin da ke ci a jihar California a nan Amurka za ta ci gaba da ruruwa har zuwa talata za ku ji dalili. Kura ta lafa a kan iyakar zirin Gaza da Isra'il bayan wata tarzoma da ta auku tsakanin Falasɗinawa da sojin Isra'ila. Kanada ta ce ta saurari sautin da aka naɗa kan yadda aka kashe ɗan jaridar ƙasar Saudiya Jamal Khashoggi. To kanin labaran kenan. A yayin da ake samun karuwar kalubalen tsaro a Najeriya, a Abuja an shiga wani babban taron hukumomin tattara bayanan sirri na sojoji na ƙasa da ƙasa saboda in ka duba yanzu matsalan Boko Haram ya yi crossing zuwa wasu boda. Za kuma a ji cewa a yayin da 'yan ta'adda ke ƙara barazana a Nijar da Mali, ministan tsaron ƙasar Jamus ta kai ziyara a yankin. Shin Nijar ta ga alfanun yarjejeniyar soji da Jamus ɗin? Lalle gawara da mun kai haka ɗin saboda muna ganin abubuwa na karuwa da yawa idan mun sake komawa jamhuriyar Nijar kuma za a ji kokarin da ake yi na tayar da komatar matasa albarkacin ranar tunawa da su amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe yayin da mummunar wutar daji ke ci gaba da laƙume wurare daban-daban a jihar california da ke yammacin amurka masu hasashen yanayi sun gargaɗi za a samu yanayin iska mai ƙarfi da za ta ƙara rura wutar inda aƙalla za ta kai har nan da zuwa gobe talata dubban masu kashe gobara suna ta ƙoƙarin shawo kan wasu ɓangarorin wutar da ke ci a sacramento babban birnin jihar ta california wacce ta fara a makon da ya gabata inda har ta kashe akalla mutane 29 hukumomi sun ce har yanzu ba a san inda akalla mutane 228 suke ba yayin da masu ba da agajin gaggawa ke korafin kayayyakin suna so su yanke musu So food is going to continue to run out. So will supplies. We keep needing that. We definitely need medical supplies and medical professionals. Daya daga cikin masu ba da agajin gaggawan kenan yake cewa abinci da sauran kayayyaki na so su yanke mana. Muna buƙatar magunguna da ƙwararru a fannin kiwon lafiya domin da yawa daga cikin dattawanmu na buƙatar taimako. jami'an kashe gobara sun ce an shawo kan kashi 25 cikin 100 na wutar yayin da aka yi kiyasin ta lakume wasu gine-gine 6,600 wannan ita ce mummunar wutar daji da ta fi barna a tarihin jihar california hukumomi sun umarci mutane da su fice daga gidajensu da ke bangaren gabas na jihar ta california inda makotan garin chico ne mai yawan mutane 93,000 yayin da iskar mai tafiyar kilomita 56 take rura wutar. A yau Litinin hankula sun fara kwanciya a kan iyakar zirin Gaza da Isra'ila bayan wani samame na musamman da sojojin Isra'ila suka gudanar wanda ya janyo rikicin da ya hallaka mutum takwas har lahira sannan ya haifar da martanin hare-haren rokoki. sojojin ƙasar isra'ila sun ba da takaitattun bayanai kan wannan samame da suka kai a zirin gaza amma sun ce sun yi aiki ne da niyyar cafke wasu 'yan ta'adda da kuma ƙara ƙarfafa tsaron isra'ila hukumomin ƙasar isra'ila sun ce soja ɗaya ya rasa ransa sannan ɗaya kuma ya ji raunuka a lokacin da suke gwabza faɗan jami'ai daga bangaren falasina sun ce mutum bakwai sun mutu ciki har da wani kwamandan ƙungiyar hamas wanda ake kira nur baraka a jiya lahadi isra'il ta ce wasu masu ta da kayar baya a bangaren falasinawa sun harba makaman rokoki goma sha bakwai a cikin yankunan isra'ila amma babu wanda ya jirkata prime Firaministan kasar Canada Justin Trudeau ya ce kasarsa ta saurari muryar da aka naɗa wacce kasar turkiya ta gabatar kan yadda aka kashe ɗan jaridar kasar saudiya jamal khashoggi a ofishin jakadancin saudiya da ke birnin istanbul a watan da ya gabata shugaban kasar turkiya rajib tayyip erdogan ya ce a ranar asabar ne ya raba sautin murya ga kasashen birtaniya faransa jamus saudi arabia da kuma amurka kashogi dai ya mutu ne bayan da ya ziyarci karamin ofishin jakadancin saudi arabia da ke istanbul a ranar biyu ga watan oktoba da ya wuce da farko dai saudi arabia ta ce da kafarsa ya fita daga karamin ofishin nata ta kuma ce bata san inda yake ba sannan sai kuma ta ce ya mutu bayan wata 'yar hatsaniya da ta kaure a tsakaninsa da ma'aikatan cikin ofishin mai gabatar da kara na gwamnatin saudi arabia ya ce wannan kisan shirya shi aka yi sai dai bai ambaci waɗanda suka shirya kisan ko kuma suka ba da izinin aiwatar da ita ba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Fada ya barke a titunan kasar Yemen a kusa da muhimmiyar tashar jirgin ruwa ta Hudaida tsakanin 'yan tawayen Huti masu samun goyon bayan kasar Iran da kuma sojojin kawance da kasar Saudiya ke wa jagoranci. Rahotanni sun ce akalla fararen hula bakwai suka mutu a wannan fada. A Lahadi wani jami'i daga cikin sojoji masu goyon bayan kasar Yemen ya ce manufofin sojojin shine kakkaɓe 'yan tawaye daga birnin wanda su ke rike da ikon yankin da tashar jiragen ruwan ta take inda ta nanne kusan dukkan kayan abinci magunguna da kuma sauran kayayyaki da ake kawo wa fararen hula yake shigowa ma'aikatan agaji na fargabar lalata tashar jiragen ruwan ka iya haifar da yunwa a kasar domin ta nan ne ake shigar da kayayyaki cikin yemen wacce ke gab da fadawa kangin matsananciyar yunwa hukumomin saudiya na zargin 'yan huti da yin amfani da tashar jiragen ruwan wajen samun makamai daga kasar iran zargin da Iran ta musanta. Hukumomin Afghanistan sun ce wani ɗan kunar bakin wake ya tada wata ɗamarar bam da ke jikinsa a wani shingen bincike da ke kusa da wata makaranta a tsakiyar birnin Kabul. Harin ya auku ne da tsakiyar ranar yau Litinin a kusa da wani wuri da aka kammala wata zanga-zanga da aka kwashe ƙasa da sa'a guda ana gudanar da ita. Akalla mutum shida suka mutu, ciki har da mata uku da kuma wasu jami'an soji biyu, sannan wasu mutane ashirin suka ji raunuka. Tun da farko ɗaruruwan mutane sun hallara a yankin domin yin zanga-zanga. kan yadda harkar tsaro ke taɓarɓarewa a wasu larduna biyu da suka hada da gazni da uzgani da ke kasar afghanistan da aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka za mu fara yada zangon ne a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda a yayin da Najeriya da sauran kasashe makwabta ke fama da karuwar kalubalen tsaro aka shiga wani babban taro na hukumomin tattara bayanan sirri na sojojin kasashen Hassan Maina kaina gare ka. Collaboration among security agencies as a panacea for combating national security challenges Babban hafsan hukumar leƙen asirin sojojin Najeriya kenan, Air Vice Marshal MS Usman ke bude wani babban taro na masu lura da sha'anin tsaro a ofisoshin jakadancin Najeriya da ke kasashen duniya. Taron mai take yin aiki tare tsakanin hukumomin tsaro a matsayin wani hanyar magance kalubalen tsaron kasa Ya ce in aka yi aiki a tsanaki za a iya kawo ƙarshen matsalar tsaro da ma barazanar tsaro da ke fuskantar Najeriya a halin yanzu. An sami canji daga bara barazanar yaƙi na keke da keke saboda yadda duniyar ta zama wani ɗan ƙaramin ƙauye wuri guda da ake kira globalization. Saboda haka yanzu barazanar tsaro na ɗaukar wani sabon salo. Don a tunkari lamarin gadan-gadan dole a yi amfani da duk wani ƙarfi da hikima a cikin haɗin kai da fahimtar juna. Duba da yadda babu wata ɗaya ɗayan hukuma da a kanta za ta ce ita kaɗai ita ya ta ce ma barazanar tsaro da ke fuskantar ƙasar nan a halin yanzu. Air Vice Marshal Usman ya ce suna ƙara bullo da sabbin dabarun fuskantar wannan ƙalubale. Defense Intelligence Agency is moving forward in several fronts. Hukumar leken asirin sojojin Najeriya na ƙara ci gaba ta fannoni daban-daban. Burinmu shine mu tsaya tsayin daka a hukumance don tabbatar da aikace-aikacenmu na tattara bayanan sirri na ɗaya daga cikin mafi inganci a duk duniya baki ɗaya. Saboda haka cikin shekara ɗaya da ta gabata mun ƙara nagartar tsarin yadda muke tattara bayanan sirri da ma inganta aikin don cin moriyar Najeriya. Kuma a cewar wani masani kan tattara bayanan sirri a hukumar leƙen asirin sojojin Najeriya, Aliko Rashid Harun, wannan taro ya zo daidai lokacin da ya dace. ma'aikatan defense intelligence ya yi forming part of intelligence committee na ƙasa kenan ainihin aikin su defense intelligence shine tattaro bayanan sirri akan ayyukan sojoji da wasu abubuwa da ya hada da sojojin sama na ƙasa da na ruwa saboda matsalolin da muke da shi yanzu a cikin ƙasa da duk duniya gaba ɗaya an ƙara musu responsibility wato akan abin da ake cewa intelligence on non-state actors in ka duba yanzu matsalan boko haram ya yi crossing zuwa wasu boda to akwai intelligence din da su wannan defense intelligence na waɗannan ƙasashe din ya kamata su samu intelligence on the capabilities da strength kuma da su na yan kwaran din saboda su ba ma su gwamnatin da su tura su je su yi wannan aiki na defense intelligence a wannan kasan kenan Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria Wai ka dikidin mutuwa mai ban soja Haka kuma a gaida Hassan daga Abuja kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar inda a yayin da kasar ta Nijar da kuma kwabciyar ta wato Mali ke fuskantar matsalar 'yan ta'adda musamman ma akan iyakokin wato iyakokin su ministar tsaron kasar Jamus ta kai ziyara a yankin. Sulaimu na Barma gare ka. A bisa tsarin dubarun yaƙi, jamhuriyar Nijar na matsayin wani yankin da a yau ke da mahimmanci ga kasashen da ke kafsa faɗa da ƙungiyoyin ta'addancin da suka mamaye arewacin Mali in ji masana sha'anin tsaro. Sabili kenan da ƙasashen Jamus da Nijar suka cimma wata yarjejeniya yau shekaru sama da biyu kenan, wacce a ta Jamus ɗin ta girke dakarunta a birnin Yamai, waɗanda aka bayyana a matsayin na kai ɗauki wa takwarorinsu da ke Mali a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso. mafari kenan da ministar tsaron jamus ursula von der leyen ta ziyarci wannan kasa domin yi wa hukumomin nishar godiya saboda wannan karama in ji ta Le gouvernement allemand yarjejeniyar kasashen biyu a wani sashen ta tanadi wasu matakan yaƙi da masu safarar biladama ɗabi'ar da ke baiwa 'yan cirani damar zuwa turai ta barauniyar hanya saboda haka ursula von der leyen a yayin wannan rangadi ta damƙa wa hukumomin nijar makullan wasu manyan motocin da za a yi amfani da su a yankin agades in ji ministar tsaron ƙasar Un autre projet orienté vers l'avenir émerge actuellement à Agadez. J'ai le plaisir de vous remettre des camions, encore une fois, la première tranche des 53 camions ministan tsaron kasar nijar kalla mutari Wane ya bayyana gamsuwa da tasirin kawancen kasashen biyu ya yi waiwaye a kan irin moriyar da jamhuriyar Nijar ta samu a ƙarƙashin wannan hulɗa. Shekara biyu da sun ka tambaye mu mu ba su aran wuri inda za su iya aje kayansu don su taimaka ma mutanensu da ke Mali. Yau sai in ce lalle gawara da mun kai haka ɗin saboda muna ganin abubuwa na karuwa da yawa jamus yau ta ba da kuɗi muranan na a gina lakwal soji ta agadas jamus ta ba da kuɗi na musai maye motoci da katarfilar katarfilar na aikin hanyoyi na ayyuka na, na tahiyar soji a cikin wurare masu matsatsi sun ba da kuɗi muraran na su kawo kayan aiki na hau da batayon guda bataliya guda ta soji ba karamin aiki ba ne kuɗi ne da dama bayan jamhuriyar nijar a jiya lahadi ministar tsaron kasar jamus ursula von der leyen ta isa kasar mali a wannan litinin inda za ta gana da sojojin kasarta domin ba su kwarin gwiwa a gudunmuwar da suke bayarwa wajen ganin an maido da zaman lafiya a wannan kasa da ke zama matattarar kungiyoyin ta'addanci tun bayan rugujewar gwamnatin libya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger yaƙi soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ku. Haka dai kuma a gaida Suleiman to a yayin da matasa ke fama da rashin ayyukan yi da sauran matsaloli a jamhuriyar Nijar an yi wata hoɓɓasa ta tayar da komatar matasan albarkacin ranar tunawa da su. Haruna Mamman Bako gare ka. A ko'ina a faɗin duniya a yau ne aka ƙaddamar da makon tallafawa fasahohin matasa domin girka kamfanoni ko masana'antu da zumar kawo ci gaban ƙasashensu inda take ranar bunƙasa fasahohin matasa na duniya a yau. Maudu'in bana shine matasa mata da haɗuwa a cikin ƙungiyoyi. Shankuriyar Nijar ba ta tsaya gefe ba domin ministan bunƙasa fasahohi ko masana'antun matasa na kasar cewa da ibrahim isifi saidu ya yi amfani da wannan damar domin bayyana abin da ofishinsa zai yi a janguriyar ta nijar domin tallafawa fasahohi da masana'antun matasan ofishin ministan da ke kula da bunƙasa fasahohin matasa tare da abokanan hulɗarsa za su shirya ababe da dama musamman maha muhawara tsakanin matasa waɗanda za su ƙirƙiro masana'antu ko kamfanoni a ƙarƙashin jagorancin firaminista shugaban gwamnati haka ma da ziyarar matasa maza da mata da suka girka nasu masana'antu tare da zuwa fale na 29 ga watan yuli don gan baje kolin masana'antun matasa da wuraren tantance masana'antun matasa da ke nan babban birnin yamai parlé du 29 juillet et des différents centres incubateurs de Niamey. A cewar wani matashi mai sana'ar kasuwanci in ma dai gwamnati na tallafa wa matasa su dai bai kai gare su ba. Sunana Mustapha. Ina jan ana cewa rana ce aka keɓe ta tallafi ga matasa amma ji na ne kai. Saboda mi ban taba ji ban taba gani wanda ya ce gashi gwamnati ta tallafa mai da wani abu ko wani ban dai taba ji ba. Shi gwamnati dai ainihi aka ce gwamnati zai uwa ce tana yiwa in ta ma tallafa a wasu take tallafa ma amma mu dai abun bai kawo gare mu in kuma ya zo gare mu sai mu sa hannu biyu kenan in ma haka nan din nato kuma muna jiran tallafi mu kananan yan kasuwa kani abin da zan ce a nasa bangaren wani dan kasuwa matashi ya ce gwamnati sai ka nuna mata abinda za ta yi maka kamin ita ko ta kawo na tallafi zuwa gare ka sunana hamisu dallami mu wadata yan lillahi da allah nuna mana wannan rana ta yau ta yi daidai da ranar yadda za a iya tunawa zagayowar shekara na tunawa da abin da shahi matasa bisa ga ci gaban rayuwarsu da harkokin da suke yi bisa ga zamantakewa na yau da kullum a mu dai nan nijar alhamdulillahi matasa dai gurgudu yanzu alhamdulillah an dan samu ragi bisa ga masu zaman banza fannin gwamnati na taimaka musu bangaren sana'o'i matasa zan iya cewa ana isa ana samun tallafi sai ka gwada ga abin da kake so sana'o'i kuma gwamnati za ta iya ta kama ma mun kuma fanni yan kasuwa to alhamdulillah dai gurgudu gudu abinda a haƙƙi na ƙasa dan ƙasa ya kamata ya san shi ya kuma biya haƙƙin ƙasa abinda doka ta tanada. Shi dai sha'anin tallafawa husahohi ko masana'antun matasa na samarwa wannan rukunin na bil'adama abin dogaro da kai da ke hana su ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ko rungumar miyagun ayyuka ko neman zuwa ƙasashen turai ababen da ke rayukan rayukansu a cikin mummunan hatsurran gaske haruna mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. da haruna da wannan rahoton yanzu kan bari mu koma gefe guda yusuf aliyu harande ya gabatar mana da shiri na gaba ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shi ke jama'a masu mu da wannan yammaci na litinin assalamu alaikum barkan mu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. A makon da ya gabata, mun dasa aya a cikin wani rahoto da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, alfonso Okoro Igwe ya haɗa muna akan halin da 'ya'yan makiyaya suka samu kansu a yankin kudancin Najeriya. A yau za mu ɗaura daga inda muka dakata. Hanyar mu ilimi gwada ban ɗorewa a saboda mu tabbatar da yau idan an ce a wani ƙauye ko wata ruga ta faɗa mana ko a waya an ce mana wuri kaza akwai ɗan tashin hankali ko akwai wani tenshi to mu masu iya kira a waya ne eh, yaran da suka gama wannan makarantar mm. ko kuma wadda suke zannannun rugan mu mm. kira a waya ko kuma mu aika mutum don mun san rugagen duka shi yasa ce maka mun yi bibiya babu makaranta nomadic school a cikin Najeriya nan da ba mu je ba mm. Wadda staff din mu daya ko biyu da ba su je ba. So in an ce akwai wani ɗan tashin hankali mafi ƙanƙanta a wuri, to ko a waya, ko ko mun san members na school based management system ɗinsu ne committees ɗinsu, ko ko mun san ɗaliban da aka yaye kuma sun je sun ƙara ilimi a gaba ko kuma suna riƙe da mukamai a wani wuri domin muna da doktoci, muna da injiniyoyi, muna da sojoji a cikin waɗanda suka gama nomadic schools. to sai mu buga waya sai mu ce musu to a garin ku ruga kaza ana abu kaza mm. to Allah da annabi a hanzarta ayi musu magana mm. kar wannan abun ya shige inda yake to sai ga ana ta maganganu a waya to nan ne muka samu aka samu sauki da dama da kake gani yanzu ha mutane sukan iya shiga ana magana da su mm. to banda wannan ilimin ko mun fara wannan gefen kuma da yake abun yana tayar musu da hankali kuma in hankalinsu a tashe ne ba za su ba mu yara a koyar musu ba to shi yasa muka fara yin wannan kuma zan iya gaya maka akan cewa mun ci ƙarfin yawancin tashin hankalin nan alal misali a benue kogi nasarawa gaba faɗaya waɗannan babu rugar da ba san mutum ba babu rugar da ba su san mu ba za mu buga waya za a gaya mana za mu gaya musu ga yadda za a yi kuma mukan tura mutane su je don su taimaka musu wajen kwantar da tarzoma mafi ƙanƙanci mukan tura mutu to wannan abin duka muna ɗauke da shi da muna neman wuraren da mu ma za mu kamar yadda ku kuke neman labaru mu muna neman wuraren da zamu dauke wa'annan hakkokin ko mu nemi chairman na subes mu gaggaya musu wadda za su yi translating ya kai wajen hashi chief executive na state din don a samu yadda za a yi a biya su albashi don su dawo su koyar ba mu da malamai a ƙarƙashin mu eh, mu administrative portion na ainihin makarantun shine muke gudanarwa amma duk malamai suna ƙarƙashin subebs kuma gine-gine da gyare-gyaren makarantu duka yana ƙarƙashin subebs eh, mu in ka ga muna gini sai ya zama special gini ko na wayansu physically challenge ko kuma wayanda aka ce ya kamata a yi a wuri kaza to ba a samu a state ba aka yi allocation daga federal to shine ta hannun mu ake muke zuwa mu yi musu to shine inda mu role namu yake amma mu mu tabbatar da ana ba da ingantaccen ilimi na 'ya'yan makiyaya wadda kuma babu namiji babu mace kowa yana samu yadda ya kamata tsaya tsayuwar daka mu tabbatar da ana ba da ingantaccen ilimi har ila yau wakilinmu hassan umar tambol ya yi mana nazari akan halin da ilimi ke ciki a yankin kudu maso gabashin Najeriya. A ƙoƙarin da take yi na inganta ilimi a jihar Oyo, Majalisar Dokokin jihar Oyo ta nemi gwamnatin jihar Oyo ta hannun hukumomin da ke kula da harkokin ilimin firamare da sakandare a jihar da su ɗauki sababbin malamai su maye gurbin waɗanda na yi ritaya da yake gabatar da kudurin a zaurin Majalisar Dokokin jihar Oyo, Honorable Benga Oyekola mai wakiltar mazaɓar Atiba a jihar ta Oyo ya ce ƙara ɗaukar sa. sababbin malaman zai inganta harkar ilimi a fadin jihar Oyo. Honorable Benga Oyekola ya ce ya kamata gwamnatin jihar Oyo ta hannun ma'aikatar ilimi da kimiyya hukumar kula da karantarwa wato Teaching Service Commission TESCOM da hukumar State Universal Basic Education Board SUBEB su fara daukar kwararrun malamai don bayar da ilimi mai nagarta. Honorable Oyekola ya ce gwamnati ɗauki matakin gaba ɗaya in har ana ganin cewa ba a samu ingancin ilimin ɗalibai ba a wajen jarabawar jiha da ta ƙasa baki ɗaya ya buƙaci gwamnatin jihar oyo da ta inganta yanayin ajujuwan karatu ta yadda ɗalibai za su natsu su koyi karatu shi ko shugaban majalisar dokokin jihar oyo honorable olagunju ojo cewa ya yi honorable olagunju ojo ya ce ya tabbatar da cewa gwamnatin jiha shugabannin hukumomin ilimin za su shawo kan lamarin nan ba da dadewa ba ya ce albashi na da wayar biya a halin yanzu amma bai ce kada a ɗauki sababbin malamai ba ya ce to amma mu yi nazarin lamarin sosai ita ko honorable wumi oladeji mai wakiltar mazaɓar ogomasho ta arewa ta ce tsadar kuɗin karatu ya yi yawa kuma wannan yana iya sanya 'ya'yan talakawa su bar jami'o'in mu honorable wumi oladeji ta ce mu duka muna sanar da cewa makarantun gwamnati su ne fata ta ƙarshe ga karatun 'ya'yan talakawa kuma 'ya'yan talakawa da yawa ba su iya biyan kuɗaɗen makarantu musamman jami'o'i masu zaman kansu saboda rashin kuɗi ta buƙaci gwamnati da ta bullo da wata hanya don sassautawa 'ya'yan talakawa shiga jami'o'i a najeriya masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kuma a madadin wakilin namu Alphonsus Okoro Igwe da Hassan Umaru Tambuwal da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai wadda ta jagoranci shirin da kuma ba da umarni. Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke cewa ku huta lafiya daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis A maza da mata don zan miƙewa yi ƙoƙarin. To madala yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Yusra Bashar Kansila, Meriyal Madrid, Jihar Kebbi. inda suke cewa hakika ziyarar da gwamnan jihar Taraba a Nigeria Darius Dixon ya kai a yankin Mambila inda aka yi fama da tashe-tashen hankali a baya wani abin takaici ne da Allah wadai gani da cewa bai taba kai ziyara a yankin ba sai da ya ga zaben shekarar 2019 ya karatu sai saƙonmu na gaba inda ya fito daga abubakar kawu girgir To kasashen duniya musamman ƙasashen turawa. Hakika ya kamata ku sani shi yaƙi ko tashin hankali ba shi da wani amfani face ma shiga da na sani da cizon yatsa. Don haka muna fata shugabannin za su ɗauki darussa daga wahalhalu da kuma asarorin da aka tafka a yaƙe-yaƙen duniya da suka gabata shekaru masu yawa. Wasiƙar mu ta gaba ta fito ne daga isihun dila faki inda yake cewa binciken jirgin saman atiku abubakar da jami'an tsaron najeriya hakan ya yi daidai ganin yadda ɗan takarar ya yi amfani da kuɗi wajen lashe zaben fidda gwani amma ba farin jinin shi ne ya kai shi ga samun nasara ba Saƙonmu na gaba ya fito daga Ya-kuji matar ahmadu abacha macina inda take cewa BOA Hausa gaskiya karuwan matsalar yaɗa labarin kanzon kurege da ake yi a shafukan sada zumunta na yanar gizo abin takaici ne da Allah wadai saboda wannan matsalar ta yaɗa labaran ƙarya a yanar gizo ita take janyo yawaitar fadace-fadace da zaman ɗarɗar tsakanin al'umma. To mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma fa a takaice. Masu hasashen yanayi sun ce wutar dajin da ke ci a jihar California a nan Amurka za ta ci gaba da ruruwa har zuwa talata. Ƙura ta fara lafa a kan iyakar zirin Gaza da Isra'ila bayan wata tarzoma da ta auku tsakanin Falasina da sojojin Isra'il. Kanada ta ce ta saurari sautin da aka naɗa. kan yadda aka kashe ɗan jaridar ƙasar saudiya jamal khashoggi fada ya ɓarke a titunan ƙasar yemen a kusa da muhimmiyar tashar jiragen ruwa wato hadida tsakanin 'yan tawayen huti masu samun goyon bayan ƙasar iran da kuma sojojin ƙawance da ƙasar saudiya ke wa jagoranci rahotanni sun ce akalla fararen hula bakwai suka mutu a wannan fada. hukumomin afghanistan sun ce wani dan kunar bakin wake ya tada wata damarar bam da ke jikinsa a wani shingen bincike da ke kusa da wata makaranta a tsakiyar birnin kabul harin ya auku ne da tsakiyar ranar yau litinin a kusa da wani wurin da aka kammala wata zanga-zanga da aka kwashe kasa da sa'a guda ana gudanar da ita akalla mutum shida suka mutu ciki har da mata uku da kuma wasu jami'an soji biyu sannan wasu mutane ashirin suka ji rauni To masu sauraron mu da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansu sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da Julie Lethal Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mana wannan lokacin Dan Grafton ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai can da dare. lokacin da za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da za mu bayyana muku.